daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. rahman rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan shiri wanda shine zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan amin lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirinmu su ne labarun duniya da su muna kuma ɗauke da shirin nan na wato sharhin bayan labaru daga nan kuma sai mu kawo muku ko kun san sannan a ji shirin duniyar mu a yau sai mu karkare da shirin na tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan ɗaya ba ɗaya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. jagoran jin musulunci ya ce jamhuriyar musulunci ba ta bukatar izinin wani mahaluki domin tace sinadarin uranium faransa ta yi kiraye kasashen turai da sake bita alaƙa su da isra'ila sojojin sojan sun sanar da kammala tsar wanda suka kira tsarkake birnin khartoum daga dakarun rsf to yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labarin jagoran juyin halin musulunci na iran ya ce jamhuriyar musulunci ba ta buƙatar izinin wani mahaluki domin tace sinadarin uranium jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah il uzma sai da aliyu khamna'i wanda yake mayarwa da amurka martani ya bayyana cewa ya kamata su daina yin magana maras ma'ana faɗin cewa iran ba ta izinin tace sinadarin uranium ganganci ne da domin jamhuriyar musulunci ta iran ba ta da buƙatar izinin wani mahaluki jagoran juyin musulunci na iran wanda ya gana da iyalan shahid shugaba da isi da sauran shahidan da suka yi wa ƙasa hidima da safiyar yau talata ya ƙara da cewa manufar girmama shahidai da kuma jinjinawa ayyukan da suka yi shine ɗaukar darussa daga rayuwarsu ayatollah sayyid aliyu alhamna iya kuma ce Abin da ake faɗa dangane da shaidar isi e shine cewa ya kasance mai dukkanin siffofi da yake wakiltar hukuma da ta ginu akan bin tsarin allah wanda ya kasance ya yi aiki tukuru ba tare da gajiyawa ba hakanan kuma jagoran ya bayyana shugaban ƙasar ta irin da ya shahada da cewa mutum ne wanda ya kasance mai hidima ga al'umma da ɗaukaka matsayinta wanda hakan wani darasi ne mai girma ga samari da matasa da zuri'a da za su zo a nan gaba hakanan kuma ayatollah sayyid ali khamenei ya ishara da tattaunawar da ake yi da amurka ta hanyar shiga tsakani yana mai kara da cewa abin da amurkan ta furta na cewa ba za ta bai wa wato ba ta ba da damar tace sanadarin iran ba ga iran ya ce ganganci ne domin jamhuriyar musulunci ba ta buƙatar tafiyar da ayyukanta bisa izinin wani jagoran na juyin musulunci ya ce a nan gaba zai yi wa al'umma bayani akan manufar da ta sa amurka take bujiro da irin wannan magana da kuma nanatawa sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suna cigaba da kashe falasinawa 'yan gudun hijira a lokacin da suke bacci da safiyar yau talata mazauna yankin wato daraj da ke gaza suka farka daga cikin daga wato a ƙarƙashin ƙararraki na hare-haren jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka kai wa makarantar musa bin sayir da ke ƙarƙashin hukumar agaji ta orwa wacce take kunshe da ɗaruruwan 'yan hijira dama dai wannan ba shine karan farko da wannan yankin yake fuskanta har-hare daga haramtaccen ƙasar isra'ila ba ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta sanar da cewa harin na yau ya yi sanadiyar shahadar falasinawa 44 mafi yawancinsu mata da ƙananan yara baya ga wani adadi mai yawa na falasinawan da suka jikata ƙananan yara da suke rayuwa a cikin wannan sansanin 'yan hijira sun rika kai da komowa suna neman kayan wasanninsu daga ƙarƙashin baraguzai a kusa da asibitin ma'amadani wanda sojojin sahayoniya suka kashe mutane 500 a cikinsa tun farkon farkon yaƙi an ga wasu mata suna ban kwana da dangi da kuma 'yan uwansu da suka shada cikin kuka mai kona zuciya tuni dai aka yi jana'izar ta jam'i ta shahidan su 44 yakin gaza dai ya shiga watanni na goma sha takwas ta yadda a halin yanzu babu wani wuri mai rufi idan ba hemomi da in hijira suke ciki ba bugu da ƙari sojojin na haramtaccen ƙasar isra'ila sun lalata dukkanin muhimman cibiyoyin yankin na gaza da suka hada da samar da ruwa wutar lantarki da kuma hana shigar da kayan abinci da magani zuwa wannan yankin. To waɗannan labaran na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Faransa ta yi kira ga ƙasashen Turai da su sake bita alaƙa su da Isra'ila. Ministan harkokin wajen Faransa ya kirayi tare da Turai da sake bitar ta da Isra'ila saboda ci gaba da kisan kiyashin da take wa al'ummar Gaza da kuma hana shigar da kayan agaji. matakin na faransa da ya biyo bayan na kasashen spain da ireland da kuma wato holland da suke son ganin an gudanar da bincike akan ko har-haren gaza ɗin sun karya wani sashi na yarjejeniyar tasu da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a ƙarƙashin yajonoyin tarayyar dai ta turai da haramtacciyar ƙasar isra'ila da akwai batun kare haƙƙin bil'adama tun cikin watan yuni na shekara ta dubu biyu ne dai nahiyar turai ta kulle yarjejeniyar ayyuka tsakaninta da haramtaccen kasar isra'ila a fagage da dama da hakan ya baiwa tel aviv fifiko na musamman a cikin kasuwannin turai harkokin kasuwanci a tsakaninsu ya kai na dala biliyan 46.8 a shekara ta 2022 ministan harkokin wajen faransa john noel barrot ya bayyana cewa saboda matsayar isra'ila akan gaza ya zama wajibi a yi bita alaƙa tsakanin wato tarayyar turai da kuma haramtacciyar ƙasar yahudawa barot ya bayyana tsananta hare-hare akan gaza da kuma hana shigar da kayan abinci da cewa ba abu ne da za a lamunta da shi ba hakanan kuma ya bayyana hare-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila take kaiwa da cewa cin zarafin karamar ɗan adam ne da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa kuma yana cin karo da wato tsaron isra'ila da faransa ta yi alkawarin karewa amma duk da haka wato abin da mutum ya shuka shi zai girba kamar yadda ministan harkokin wajen na faransa ya bayyana gabanin faransa kasar holland ta kira irin wannan na bita alaka da haramtacciyar kasar isra'ila wacce ministan harkokin wajen farsa ya ce suna goyon baya to ƙarshen labarin duniyar kenan. da masu rado yanzu sa gya zama domin a jijerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da sharhin bayan labaru sai kuma wato shirin nan na kokon san duniyar mu a yau da tarbiyya su ne za mu gabata muku kuma muke bankwana da ku. sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan yunwar da mutanen gaza suke fama da ita a wannan lokacin wacce kuma take ɗaukar rayukansu ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin to alamun yunwa dai suna ta bayyana a gaza ba kuma yanzu suka fara ba sun fara ne tun shekara ta 2023 suka ci gaba kuma har yanzu waye ba zai tuna jawaban da ministan yakin haramtacciyar kasar isra'ila yoav galin ta yi ba a farko-farkon shekara ta 2023 da yaƙi ya fara abin da ya faɗa a fili yake ya ce za mu hana su abinci za mu hana su ruwan sha za mu hana su magani waccan siyasar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta faro ta ita ce take ci gaba har yanzu yanzu an kai ga cewa abinci ya ƙare hatta wanda ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na agaji suka shigar da shi an kuwa fara gano cewa yankin ya shiga yunwa ne daga lokacin da idan inawa sun je cikin shaguna za su sai abincin gwangwani sai a ce musu babu abincin gwangwani kuwa shine suka fi dogara da shi a tsawon lokacin yakin wake da lokacin da zai shiga cikin gida ya dafa abinci alhali ana rusa gidaje a kan mutane an yanke gas ɗin da suke samu su dafa abinci abin da ya biyo baya shine bacewar garin shinkafa da alkama daga kasuwanni da haka ta faru sai zamanto mutanen gata ba su da zaɓi sai su je su sai hatsin masara da sha'ir wanda idan ana zaman lafiya irin na gaza wannan hatsin na masara da sha'ir abincin dabbobi ake yi da shi amma yanzu tun da abincin da mutane suke ci ya kare dole suka koma suna sayan shi shi ma ba a je ko ina bai kare gargaɗi na ƙarshe wanda ya fito a kan halin yunwar da ake ciki shine wanda hukumar lafiya ta duniya wato who ta yi a ranar litinin 19 ga watan 5 2025 inda shugabanta adhanom Ghebreyesus ya bayyana cewa da akwai mutane miliyan ɗaya da suke fama da matsananciyar yunwa a gaza saboda an rufe iyakokin da ake shigar da kayan agaji tsawon watanni biyu ko fiye da haka an cika kwanaki 80 da aka rufe iyakoki da hana shigar da kayan abinci da na agaji kowane iri a wannan tsakanin abincin da ya rage na ajiya na ƙungiyoyin ba da agaji kamar su oruwa shi ma ya ƙare a cikin su har ila ya hukumar lafiya ta duniya a cikin waɗannan kwanakin ta ce yara 57 sun kwanta dama saboda babu abincin da za su ci idan ma akwai to ba mai gina jiki ba ne ita kuwa cibiyar falasinawa ta kare haƙƙin bil'adama cewa ta yi da akwai fiye da ƙananan yara dubu sittin da biyar da suke fuskantar hatsarin mutuwa saboda yunwa da rashin abinci mai gina jiki shafin nan na aljazeera net ya zakulo wani mutum mai suna ahmad muhammad kulab wanda shekarunsa sun kai arba'in. ya yi ta zarya daga wannan sansani zuwa wancan ba don komai ba saboda ya samu abincin da zai kai wa 'ya'yansa su ci ana samun abincin ne a wasu wurare da aka ware da masu taimakawa suke bayarwa ana dafawa a raba mutane saboda allah a wannan yanayi yake zuwa ya samu abincin da zai kawo 'ya'yansa ba kuma ko da yaushe yake samu ba wani lokacin ba zai samu ba in kuma ya samu ya kawai 'ya'yan nasa to ba zai isa su haddashi shi su ci ba sai dai shi ya kwana da yunwa zulumi shine idan an kwanta yau to gobe idan gari ya waye anya za a iya samun wannan abincin wannan ita ce rayuwar da ahmad yake yi kuma ya sha faɗin cewa bai san abin da gobe za ta zo da shi ba ba kuma shi kaɗai ba ne yana a matsayin wani hoto ne na al'ummar falasɗinu waɗanda suke cikin wannan mummunan yanayi da tsawon tarihin gaza ba a taɓa faɗawa cikin yanayi na yunwa wanda bil adam ya jefa su ba kamar wannan ahmad ya ɗaga murya da ƙarfi yanayin kira ga duniya cewa ku ceci 'ya'yanmu da suke faɗuwa a gaban idanunmu suna mutuwa saboda yunwa mutanen gaza suna buƙatar taimako babu yadda za a yi rayuwa ta ci gaba ba tare da abinci ba to ƙarshen sharhin ba labarun kenan ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau talata talatin ga watan Urdubahesh shekara ta dubu da da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan Zulqida shekara ta dubu da da da arba'in shida hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da ashirin ga watan Mayun shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekara ɗaya da ta gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan urdibehesht shekara ta 1403 hijira shamsiya ayatollah shahid ibrahim ra'isi shugaban kasar iran na lokacin ya yi shahada a sanadiyar faduwar jirgin sama mai saukar angulo da yake ciki a lokacin da yake dawowa daga kasar azerbaijan zuwa birnin tabriz na azerbaijan ta gabas na kasar iran an haifi Atullahi Ra'isi a shekara ta 1939 hijira shamsiya a birnin Mashhad da ke arewa maso gabacin ƙasar Iran sannan ya fara karatunsa a gida daga baya dai ya dawo birnin Qum na ƙasar Iran inda ya kammala karatunsa na addini a gaban manya-manyan malaman addini a makarantar Hausa ta lokacin. Ayatollah Ra'isi yana cikin karatu a Qum a lokacin da imam khomeini kudisa sirruhu ya jagoranci nasarar juyin juya hali musulunci a kasar a shekarar 1979 miladiya bayan ya kammala karatun addini ra'isi ya fara aikin karantarwa da kuma aiki a ma'aikatar shari'a na ƙasar iran yana ɗan shekara 20 a duniya a garin karaj da ke kusa da nan birnin tehran ayatollah ibrahim ra'isi ya riƙe manya-manyan mukamai a ma'aikatar shari'a daga ciki har da alkalin alkalan ƙasa sannan da ƙarshe a shekara ta 1400 hijira shamsiya aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar iran a cikin watanni goma sha tara da yi yana rike da wannan mukamin ya nuna cewa ya san harkokin shugabanci a ciki da wajen ƙasar daga cikin ayyukan da ya yi akwai ƙoƙarin tada ko matsan kamfanonin da suka rurrushe sanadiyar takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma musamman amurka suka dora a kasar iran da rashin kula da jami'an gwamnaticin da suka gabata suka yi shahid ra'isi ya tada ko matsan kamfanoni kimani dubu uku kafin shahadarsa sannan a ranar 30 ga watan ordibesh na shekara ta 1401 ya je kasar azerbaijan da ke makwabtaka da ƙasar iran inda aka yi bukin buɗe wata matatsar ruwa wacce ƙasashen biyu suka gina tare a kan iyakokin ƙasashen biyu a hanyar dawowarsa ne jirginsa mai saukar angulu ya yi hatsari inda da shi da ministan harkokin wajensa hussein amir abdullahiyan da limamin masallacin juma'a na birnin tabriz lardin azerbaijan ta gabas na ƙasar iran da kuma gwamnan lardin azerbaijan ta gabas na ƙasar iran gaba ɗaya suka yi shahada a lokacin da suke hidima wa mutanen ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 115 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan mayu shekara 1910 miladiya kasar japan ta tabbatar da mamayar kasar koriya bayan da ta sami nasara a yakin da ta fafata da kasashen china da kuma rasha a cikin kasar ta koriya kasashen uku dai sun fara yakin ne a shekarar 1907 miladiya wannan halin ya ci gaba har zuwa yakin duniya na biyu inda mutanen kasar koriya suka yi kawance da sojojin kawance masu yakar hitler kasar japan tana kawance da hitler a lokacin don haka a shekarar 1945 amurka ta jefa wa japan makaman nukiliya ta kuma miƙa kai inda aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a sannan ne sai ƙasar china ta mamaye koriya ta arewa yayin da ƙasashen yamma suka mamaye koriya ta kudu da haka kuma aka raba ƙasar koriya gida biyu sannan ƙasar japan aka raba ta da koriya kwata-kwata sannan ƙasar koriya ta arewa ta zama mai bin tsarin gurguzu a yayin da ta kudu kuma mai bin tsarin jari hujja masu sauraro ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta wato 20 ga watan mayan shekara 1960 miladiya kasar kamaru da ke yammacin afirka ta samu 'yancin kai daga kasar faransa 'yar mulkin mallaka kafin haka dai kasashen ingila da faransa sun yi wa kasar kamaru mulkin mallaka har zuwa shekarar 1946 miladiya aka mai da aikin kula da kasar ta kamaru ga majalisa ta duniya a lokacin sannan da ƙarshe aka rubuta sabon tsarin mulkin kasar sannan mutane suka jefa ƙuri'a don amincewa da shi a shekarar 1959 daga nan sai aka bata 'yancin kai a rana irin ta yau a shekarar 1960 miladiya ta kuma zama mimba a majisa ɗinkin duniya ƙasar kamaru tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 475 kuma tana makwabtaka da ƙasashen najeriya chadi da bakin tekun atlantika sai kuma afirka ta tsakiya da congo gabon da kuma equatorial guinea masu sauraro ko kun san cewa shekaru 91 da suka gabata a ranar irin ta wato 20 ga watan mayan shekara 1934 miladiya kasar yemen ta amince da shan kaye a yakin da ta fafata da kasar saudiya don haka ta amince da sulhuntawa da ita daga nan aka rubuta takardar sulhu a birnin ta'if na ƙasar saudiya inda imam yahaya sarkin ƙasar yemen na lokacin da kuma sarki abdulaziz na ƙasar saudiya sun amince a miƙawa ƙasar saudiya mallakar yankunan jizan najran da kuma asir na ƙasar yemen har zuwa shekaru 40 amma bayan da aka fara yakin basasa a cikin ƙasar yemen inda ƙasar saudiya tana goyon bayan yemen ta arewa a yakin haka ko da shekaru 40 suka cika ƙasar yemen ta arewa ta kasa karɓar mallakan wa'annan yankuna guda uku na ƙasar yemen daga hannun saudiya don saudiya tana taimaka mata a yakin da take fafatawa da kudancin ƙasar yemen amma a shekarar 1990 kudu da kuma arewacin ƙasar yemen sun sake dunkulewa sun zama ƙasa guda daga nan sai maganar yankunan yemen guda uku ya sake tasowa tana amfani da shugabannin ƙasar yemen wanda take ɗorawa akan shugabancin ƙasar don kada a tada maganar wa'annan yankuna sai dai kuma aka sake yin juyin juya hali a ƙasar yemen a shekara ta 2011 inda al'amuran ƙasar suka koma hannun hotsawa a nan sai ƙasar saudiya da ƙawayenta suka farwa ƙasar yemen da yaƙi a shekara ta 2015 inda suka fafata har na shekaru takwas sannan aka tsaida yaƙi ba tare da saudiya ta kau da hutsawa kan shugabancin ƙasar yemen ba a halin yanzu dai ba a yi sulhu ba amma an dakatar da yaƙi a ƙasar ta yemen duniyarmu a yau.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 falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. cibiyar sadarwa ta duniya da ke yaƙi da matsalar abinci ta sanar da cewa matsanancin karancin abinci a gaza ya kai ga mafi muni na matakin bala'in yunwa wannan ya zo ne a cikin rahoton shekara-shekara na cibiyar sadarwa kan matsalar abinci a duniya wanda aka buga a 'yan makonnin nan an kafa cibiyar sadarwa ta duniya da ke yaƙi da matsalar abinci a shekara ta 2016 kuma ta hada ƙungiyar tarayyar turai da hukumar abinci da aikin noma fawo da asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da amurka da hukumar sashe goma sha biyar da suka haɗa da afghanistan da kenya da kuma ukraine ta bayyana cewa adadin mutanen da ke cikin mataki na biyar na masifar yunwa mafi muni mataki bisa ga integrated food security force classification ipc ya nimka fiye da biyu idan aka kwatanta da shekara ta 2023 ta yi nuni da cewa dalilin da ya sa hakan shine tashe-tashen hankula kuma sama da kashi 95 cikin 100 na waɗannan mutane suna falasini ne yankin zirin gaza da kuma sudan rahoton cibiyar ya bayyana cewa bayan rufe dukkanin mashiga da ke kaiwa zirin gaza a farkon watan maris da ya gabata da kuma rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na watanni biyu an takaita samun abinci sosai ta yi nuni da cewa sake dawo da kisan kiyashi da sojojin mamayar isra'ila suka yi a zirin gaza a tsakiyar watan maris ya haifar da karuwar hijirar jama'a da kuma ta'azzara matsalar karancin abinci inda ta kai ga matsayin mafi muni ta bayyana cewa kasashen sudan yemen mali da palestino musamman zirin gaza sun shaida rikici da ya fi kamari tare da goyon bayan amurka gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila tana gudanar da kisan kare dangi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda palestinawa kusan 173 suka mutu tare da jikkata yawancinsu yara da mata sama da sha ɗaya suka ɓace wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta yi kira da a tsagaita buɗe wuta a gaza tare da yin gargaɗi game da bala'in jin ƙai a yankin ƙungiyar agaji ta osfam ta ƙasa da ƙasa ta ƙaddamar da wani buɗaɗɗiyar roƙo na neman tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a zirin gaza tana mai gargaɗin ci gaba da bala'in jin ƙai da kuma hasarar rayukan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a cikin sanarwar da kungiyar ta fitar ta ce an ga mutuwa da barna marasa misaltuwa a zirin gaza dubban mutane ne aka kashe tare da jikkatawa da kuma korar dubban mutane daga muhallinsu sanarwar ta kara da cewa matakin killace gaza da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi ya haifar da karancin abinci kuma fadan ya yi barna sosai a fannin noma da samar da abinci tare da takaita karfin samar da abinci a cikin gida mai yawa osfam ta yi bayanin cewa a halin yanzu an ware daukacin al'ummar zirin gaza gaza a matsayin waɗanda ke fuskantar matsalar karancin abinci da suka hada da rikici zuwa ga matakin gaggawa zuwa yunwa tana mai cewa yanayin yunwa na da nasaba da matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka wajen hana shigar da taimakon jin kai da killace dukkanin yankin gaza domin hana kai agajin jin kai ga mabukata sanarwar ta yi nuni da cewa an lalata ɗaukacin unguwanni tare da mayar da su baraguzai yayin da falasinawa masu neman tsira ba su da inda za su je su fake a yankin kungiyar ta bayyana cewa an kai hare-haren bama-bamai kan mutane da dama da suka tashi daga arewacin gaza zuwa kudancin gaza bayan da sojojin mamaya suka ba da umarnin ficewa daga yankin osfam ta bayyana cewa ta haɗa muryanta da na sauran mutane don yin kira ga shugabannin ƙasashe mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da dukkanin ɓangarorin da abin ya shafa da su fifita rayuwar bil'adama a kan komai ƙungiyar ta yi kira da a tsagaita buɗe wuta ba tare da wani sharaɗi ba ciki har da samar da agajin ceton rayuka da suka haɗa da abinci da magunguna da mai da kuma sake dawo da ayyukan wutar lantarki da inganta hanyoyin intanet a gaza gami da tabbatar da amintacciyar hanya ga ma'aikatan jin kai da na likitanci osfam ta yi kira da a bawa ayarin motocin agajin jin kai damar shiga cibiyoyi makarantu asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya a arewacin gaza da kuma yin alkawarin kare su da fararen hula da kuma ma'aikatansu a kowane lokaci ta kara da cewa dole ne a soke umarnin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayar na kwashe fararen hula daga arewacin gaza kuma dole ne a bar marasa lafiya da ke fama da matsananciyar rashin lafiya a kai su wajen yankin domin samun kulawar gaggawa osfan ta jaddada cewa dole ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da dukkanin masu faɗa a jiya a duniya su ɗauki matakin gaggawa don ganin an tsakaita buɗe wuta domin wannan shine zaɓi ɗaya tilo na ƙauracewa hasarar rayukan fararen hula da bala'in jin ƙai ta yi nuni da cewa duk wani sakaci a wannan bangare zai zama mummunan tabo ga duniya baki daya kungiyar ta kammala bayanin ta da cewa fararen hula ba takardar sa'in sa ba ne iyalai na buƙatar daman binne gawakinsu da gudanar da ta'aziyarsu dole ne a daina cin zarafin fararen hula da ba su ji ba ba su gani ba a ranar 18 ga watan maris din shekara ta 2025 ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare kan zirin gaza bayan da aka shafe watanni biyu ana ci gaba da aiwatar da shirin ta buɗe wuta kwatsam sai gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi watsi da yarjejeniyar ta koma yin barin wuta da kai munanan hare-hare kan zirin gaza tare da goyon bayan amurka da na wasu kasashen turai gwamnatin yahudawan sahayoniya ta fara aiwatar da kisan kiyashi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya sanadin shahadan falasinawa da jikatansu da ya haura sama da 171 kuma mafi yawansu yara da mata baya ga sama da mutane 14,000 da suka ɓace musamman a ƙarƙashin baraguzan gine-gine masharhanta da masu fashin bakin siyasa sun jaddada cewa killace yankin zirin gaza da ƙarancin abinci suna gab da wurga daga yankin cikin wani mummunan yanayi na jin kai sun bayyana cewa al'ummar zirin gaza na fama da matsalar karancin abinci da ruwan sha gidajen burodi a yankin sun sanar da dakatar da ayyukansu yayin da yunwa ke barazana ga rayuwar mutane fiye da miliyan biyu da kwata da ke rayuwa a cikin bala'in tashin bama-bamai da kisan kiyashi da kuma yakin kawar da su daga kan doron ƙasa yayin da ake ci gaba da rufe mashigar gaza na tsawon watanni biyu a jere ana fuskantar yunwa a yankin inda kashi 91 na al'ummar ta ke fuskantar matsalar karancin abinci a cewar wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta falastinu ta fitar. dangane da mummunan bala'in da ake ciki a gaza firaministan falasinawa muhammad mustapha ya ayyana zirin gaza a matsayin yankin yunwa a wani taron manema labarai a birnin ramallah ya yi kira ga kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da su ɗauki matakin gaggawa daidai da wajabcin da suka rataye a wuyarsu na dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma gane bala'i da yunwa ya kuma yi kira da aiwatar da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da suka haramta amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi inda ya buƙaci ɗaukacin tsarin majalisar ɗinkin duniya da su gaggawa gaggauta kunna ayyukansu tare da ɗaukar gaza a matsayin yankin yunwa a nasa ɓangaren babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya bulka turk ya ɗauki wani amfani da yunwa da ake yi wa fararen hula a gaza a matsayin makami wajen zama laifin yaƙi yana mai jaddada cewa an riga an hana al'ummar yankin duwani buƙatu na ceto rai musamman abinci a halin da ake ciki kuma sama da kwararrun majalisar ɗinkin duniya ashirin masu zaman kansu sun buƙaci ƙasashe da su ɗauki matakin gaggawa don hana halakar falasɗinawa a zirin gaza suna masu gargaɗin yadda ƙasashen duniya ke afkawa cikin wani yanayi na gurɓatar ɗabi'a wajen rashin ƙalubalantar munanan ɗabi'u da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aiwatarwa kan al'ummar Falastinu. a gefe guda kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta tabbatar da cewa duk wani yunkuri na haramtacce ƙasar isra'ila da zai faɗaɗa ayyukan soji a zirin gaza da kuma tilasta wa falastinawa fararen hula yin gudun hijira daga cikinta zai zama laifi na yaƙi da cin zarafin bil'adama a halin da ake ciki kuma hukumar ba da agaji da kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa dubban ɗaruruwan falasinawa a gaza na cin abinci sau ɗaya a duk kwanaki biyu ko uku saboda masifar ƙaƙaba musu yunwa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ci gaba da aiwatarwa ministocin harkokin wajen kasashen turai sun kuma yi wani taro na kwanaki biyu a babban birnin kasar poland inda suka tattauna halin da ake ciki a gaza da sauran batutuwa a cikin wata sanarwa da kungiyar tarayyar turai ta fitar ta ce yunwar da ake ci gaba da yi a zirin gaza abu ne mai ban tsoro don haka dole ne a gaggauta janye wannan killacewa a nata bangaren global kitchen da ke zirin gaza ta sanar da dakatar da ayyukanta gaba daya sakamakon karancin kayan abinci da take fuskanta wannan na zuwa ne duk da cewa dubban ɗaruruwan mazauna yankin musamman waɗanda suka rasa matsugunansu suke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira suka dogara da babban abinci da kicin ɗin ke bayarwa a kullum wannan sanarwa ta zo ne a daidai lokacin da mazauna yankin ke fuskantar mawuyacin hali na rayuwa tare da ci gaba da toshewa da durƙushewar kayan masarufi na rayuwa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali mai sauraro salamu alaikum barkan mu da warhaka kuma sake sadawa a cikin wannan sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da ni awul kunya saba gabatar muku da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga radiyon Biohit Hausa da kashin Hausa TV da ke nan binin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin. Shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau masu mu abin kauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don bin diddigin sauraron wannan shiri. to malam zai kammala mana bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya yau ko dukiya gare ka idan baka da ilimin tafiyar da ita wannan dukiyar za ta zame maka guba da dama a yau muna ganin mutane daban-daban wanda sun mallaki dukiyan amma me ba su sanya za su su ji daɗin rayuwarsu da ita ba kaga to wannan shi ne a takaice sannan a mataki na gaba in muka dawo ɓangaren abin da ya shafi addini ya zo a ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al-ilmu ya harusuka wa anta taharusul mal ka gani kai kai ne kake ilimi shi yake gadinka amma kuma kai kake gadin dukiya ka gani gadi wannan ilimi tsaranka yake idan yau misali kai ilimi ya kai ɗana ya kai abokina wannan ilimin zai zame maka zai zame maka mai gadi amma yau da kana da dukiya wa zai ita za ta yi gadin ka ko kai za ka yi gadin ta kai za ka zame mata mai gadi a kawai yaushe ka ya za a yi katta kubce katta ɓace katta ƙare da sauransu amma idan kana da ilimi to zauna ka huta ɗan gata wannan ilimin duk abin da zai za ka yi a rayuwa kasuwanci za ka yi wani irin rayuwa kake so kai aiki kake so kai noma kake so kai na ci gaba wannan ilimin zai yi gadin ka ma'ana zai nuna maka ga hanyar da za ka bi ka ci nasara a cikin wannan aikin da kake so kai wannan shine ma'anan mai gadi mai gadi shine wanda zai tsare ka daga dukkan wani hatsari wanda zai fuskance ka a rayuwanka ka gani ko to ilimi wannan matsayin yake da shi a wajen ɗan adam bai ma dukiya kai ne za ka yi ta wahala da ita don ta kare amma shi ilimi shi ne zai ta wahala da a kanka don ya kare ka kaga a nan ma sai ya zama babu fuska da za a iya kwatanta mai dukiya da ilimi ilimi ya fi ya ku jama'a sannan idan muka dawo a alƙur'anance alƙur'ani yana gaya mana cewa duk mutumin da yake so ya ɗaukaka darajojinsu su ɗaukaka ko ma wani irin darajoji ne na duniya ne da na lahira to ɗaukan ɗaukaka yana ƙarƙashin ilimi da imani wannan shine nazariyan alƙur'ani game da ilimi game da ɗaukaka ya ku jama'a Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum utul ilma darajatin Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka wanda suka yi imani daga cikinku da kuma wanda aka ba ilimi zai ɗaga su me zai ɗaukaka su da wasu darajoji saboda haka ɗaukaka ka zama mai daraja a nazariyan alkur'ani yana ƙarƙashin abu biyu na farko shine imani na biyu shine mi shine ilimi saboda haka wannan idan ka ɗauka ya ku jama'a za ka fahimci cewa ilimi ya fi dukiya wannan a takaice kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin To madalla muna kara jan hankulan masu sauraronmu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH na birnin Tehran wanda yake kashin Hausa TV. Daga nan kuma za mu zarce birnin Ankara ne ta kasar Ghana inda za mu tattauna da Sheikh Kamaluddin Ahmad Abubakar shugaban shi'awan kasar ghana wanda zai mana bayanin yadda za a koyar da yara sanin haƙoƙi da zai fara da sanin haƙoƙin allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu haƙƙi ko haƙoƙi wanda yake na karataye a kan wuyayenmu to amma ba za mu iya ambata wannan wato haƙƙi da ke kan wuyayenmu duka za mu dai takaita akan wasu hakkoki wanda suke suna maimaita kansu yau da kullum cikin hakkoki waɗanda suke maimaita kansu yau da kullum shine farkon hakki shine hakki tsakaninka da ubangijinka wanda yake shine wanda ya halce ka hakkin ka ne farko ka gane shi ka tabbatar shine wanda yake ya halice ka domin in ka gane shi kuma ka tabbatar kaman shi ne wanda ya halice ka to hakinka ne kuma ka nemi wani abu yake bukata a wurinka babu shakka abin da yake bukata wurinka shine yi mai bauta in an ce bauta kuma ba wai sallah da hajji da zakka da azumi kawai shine bauta ba duk abin da za ka yi ka samu yardan Allah duka bauta ne in ka kauce da abin da yake za ka yi ka samu yardan Allah shi mu ce ba kai bautan Allah ba saboda haka hakki da ke kanka tsakaninka da ubangiji baka bayar ba farko kenan mu tabbatar muna da Allah muna da kuma wanda ya halce mu kuma wajibi ne kuma mu bi dokokinsa shi sa dole ya kamata mu karanta menene dokokin Allah kamar da muke karantawa wurin malamai wurin sha'anin zaman mu a cikin duniya alakanka da makwabtanka alakanka da uwarka alakanka da ubanka alakanka da 'yan uwayenka alakanka da ummanka alakanka da dangi dangogin nan na iyayenka shi wanga abu ne wanda yake ya kamata mutum ka yi la'akari da su in ka samu wannan to shi mu ce ka ba da hakkin nan na Allah bayan hakkin Allah akwai kuma hakki kuma tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsakaninka da imma alaihi salatu wassalam shine dole ne kai musu biyayya dole ne kai ta musu salati dole ne hakkinka ne ka gane irin dokoki da an ka ajiye wa'inda su sun ka ajiye domin su ma kamar yadda ƙur'ani ke aje maka dokoki su kuma wa'annan bayan allah na su ma masu aje maka dokoki ne bisa wannan dokokin da an ka ajiye ya kamata ka bi wannan dokokin nan in ka bi wannan dokokin nan to hakkin nan da allah ya ajiye tsakaninka da wannan bayi ka tabbatar da wannan wato wannan hakki kenan Malam Bismillah. To masu ga shi dai Malam ya koro bayani sai dai. Sai dai lokacin ya yi mana halin nasa. A nan kuma da masa aya a cikin wannan shirin. a ƙarshe muna ƙara godiya ta musamman ga waɗannan malamai malamin taka tahir da sheikh kamaluddin abubakar dukansu malamin albeci a birnin yamai da birnin ankaran ghana a madadin radiyon hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya na shirya bayan na gabatar yake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh